Africa. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba yakubu makeri ne tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau alhamis shida ga watan nuwamban shekarar 2023 a cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa game da gargaɗi da haɗakar ƙungiyoyin agaji na red cross suka yi cewa akwai buƙatar ɗaukar ƙwararren matakan kubutar da najeriya daga fadawa bala'in yunwa kamar kowane daren ranar alhamis yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman wanda zainab babaji ta shirya mana akan yawan ma'adanai da ake samu a jihar nasarawa abin da ya jawo hankalin masu zuba jari a jihar wanda ya sa 'yan mazauna jihar kuma suke bukatar wato kamfanoni da suke zuba jari su taimaka ma ayyukan ci gaba a jihar akwai kuma labaran wasanni da abdullahi muhammad zai gabatar to amma yanzu ga maryam da cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis ƙasar Isra'ila ta umarci Falasɗina da su fice daga wasu garuruwa hudu da ke kudancin Gaza. Lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jama'an Isra'ila a baya suka shaidawa mutane cewa za su iya zama. Isra'ila ta watsa wasu takardun gargaɗi ta jirgin sama a cikin dare. Tana faɗawa farar hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Kuza da Abasan da kuma Karara da ke gabashin iyakar kan Yunis babban birnin kudancin kasar. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da gudanar da sintiri a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas. Rundunar tsaron Isra'ila ta bayyana farmakin a matsayin wanda ya auna mayakan. Isra'ila ta ce Hamas ta yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar gudanar da wasu ayyuka. Tana kuma amfani da marasa lafiya da ma'aikata a matsayin garkuwa. Zargin da Hamas da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka musanta. A jiya Laraba kotun kolin Birtaniya ta yanke hukunci kan cewa manufofin gwamnatin kasar na tura masu neman mafaka zuwa Ruwanda don fara aikin neman mafakan ya sabawa doka. wannan hukuncin wani babban koma bayan siyasa ne ga prime ministan kasar rishi sunak wanda ya dauki batun dakatar da jiragen ruwan bakin haure a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa gaba a lokacin da ya karɓi ragamar shugabanci a watan oktoban da ya wuce Birtaniya ta kulla yarjejeniyar shekara biyar ta dala miliyan 150 da Rwanda a watan Afrilun shekarar 2022 domin tura masu neman mafaka da ba a bayyana adadinsu ba da suka isa kasar ta teku a cikin kananan jiragen ruwa zuwa kigali don fara neman takardunsu. tuni dai gwamnatin kasar rwanda ta gina cibiyoyi da matsugunan sauke bakin a babban birnin kasar to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙwararru a Najeriya na fatan cewa yarjejeniyar da ƙasar ta cimma a makon da ya gabata da Saudiya za ta bunƙasa haƙo mai a cikin gida da kuma taimakawa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. wasu yarjeniyoyi da aka cimma sun hada da alkawarin jami'an saudiya na gyara matatun mam najeriya guda hudu waɗanda suka kwashe shekaru da yawa ba sa aiki lamarin da ya tilastawa ƙasar ta biyu mafi sarrafa mai a afirka shigo da dukan manta ga fassarar wannan rahoton na timothy zo daga abuja yarjeniyoyin da aka kulla tsakanin hukumomin najeriya da takwarorinsu na saudiya an yi su ne a gefen taron kolan saudiyyar da kasashen afirka na farko da aka yi a birnin riyadh a makon jiya shugaba bola ahmed tinubu ya gana da yariman masarautar saudiyya mai jiran gado muhammad bin salman a zaman wani bangare na kokarin da gwamnatin ke yi na janyo masu zuba jari kasar a wani yunkuri kuma na farfado da tattalin arzikin najeriya Hukumomin Saudiya sun yi alkawarin gyara matatan man Najeriya guda hudu da ke jihohin Rivers, Delta da Kaduna. Babu ɗaya daga cikin waɗannan matatan da suka yi aiki tsawon shekaru, lamarin da ya tilastawa ƙasar dogaro da shigo da man fetur daga ƙasashen waje, duk da cewa tana haƙo gangar mai miliyan ɗaya a kowace rana. Faith Nwadishi, babbar daraktar cibiyar Transparency Advocacy da ke Abuja, ta yi maraba da wannan yarjejeniyar. Considering the success that Saudi Arabia has uh, made of their refineries and their um, and the natural resources that they Ta ce idan aka yi la'akari da irin nasarorin da Saudiya ta samu ta fannin matatan mai da albarkatun ƙasa da ƙasar ke da su. Abu ɗaya da yarjejeniyar za ta yi shine ta taimakawa Najeriya wajen cimma muradanta na sarrafa mai da taimakawa ƙasar wajen warware wasu matsaloli da ke tattare da batun tallafin mai da kuma rashin aikin matatan man ƙasar. Bayan da ya karɓi ragamar mulki a watan Mayu, shugaba Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a fannin tattalin arziki da suka hada da soke shirin ba da tallafin man fetur da ake kashewa makudan kuɗaɗe a wani yunkuri na rage basussuka da janyo masu zuba jari ƙasar. Tun daga lokacin farashin man fetur ya yi tashin gauron zabu, lamarin da ya sa akwai buƙatar gaggawa ta samar da mai a cikin ƙasar. Nwadishi ta ce da farko akwai buƙatar gwamnati ta yi taka tsantsan ta kuma ba jama'a dama su yi nazari akan yarjejeniyar da Saudiya. What are the terms? What are uh, the terms Uh, uh, ta ce, shin menene sharaɗan yarjejeniyar? Gwamnati za ta yarda ta bayyana wa 'yan Najeriya sharaɗan ta yadda za mu iya duba ta sosai kuma mu yi nazarinta? Sannan kuma za mu danƙawa a Saudiya ragama kula da ayyukan matatunmu ne gaba ɗaya? Ko kowa za su zo su ba mu taimako ta ɓangaren fasaha ne. A yanzu dai ba a san me sharaɗan suka ƙunsa ba. jami'an najeriya sun ce za su kammala bayanan sharaɗan yarjejeniyar da saudiya nan da watanni shida masu zuwa mutane da yawa dai sun zuba ido su ga ko sharaɗan za su daɗaɗawa najeriya ko a'a Idan muka tsallaka ƙasar Ukraine, shugaba Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa duk wani rashin ci gaba a yakin da ƙasarsa ke yi da Rasha zai bankaɗo wani gagarumin abu. ba za mu iya amincewa da wata matsala ba abinda zelensky ya shaidawa manema labarai na afirka a kiev kenan a jiya laraba ya kara da cewa idan har muna so a kawo ƙarshen yakin to dole ne mu dakatar da shi mu kawo ƙarshensa cikin mutunci ta yadda duniya za ta san koma waye ya zo ya yi mamaya ya yi kisa alhaki kuma na kansa a cewar shugaban na ukraine idan yakin ya zama abin da ya ci gaba ya ci baya al'ummomin ukraine da za su taso nan gaba za su yi gwagwarmaya sosai saboda rasha za ta sake dawowa idan ba a yi maganin ta ba kalaman zelensky na zuwa ne makonni biyu bayan da janar valery zelensky babban kwamandan sojojin ukraine ya fada wa jaridar the economist cewa yakin ya kai wani mataki na fasaha da ya sa komai ya tsaya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla, kamar yadda muka alƙarwanta muku a shirinmu na baya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa Malam Bello Abba ya kasai masani akan harkokin wato noma a Najeriya da abokin aikin mu Haruna Shehu Marraban Jos da ke wato game da gargaɗi da haɗakar ƙungiyoyin agaji na Red Cross suka yi cewa akwai buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai don kubutar da Najeriya daga fadawa cikin bala'in yunwa. To yanzu bari mu tashi daga wannan tambaya da Haruna ya yi wa aboki wato bakon namu. To ganin cewa wannan matsala kamar yadda ka lissafa ta matsala ce babba. kamar wani irin mataki ya kamata a ɗauka na rage a muninta na ganin cewa ba a samu matsalar karancin abinci ba a gaba. To gaskiya wannan tambaya ce mai nauyi matuka kuma duk wanda yake harkar noma a ilimce ya san wannan tambaya ce mai nauyi wannan ba tambaya ce ta gona ba ko ta ma'aikacin gona wannan tambaya ce da ta shafi gwamnati da irin abubuwan da gwamnati su sa a gaba domin ta tabbatar da cewar in an samu irin wannan matsala domin manomi ba zai iya kare ta a gonarsa ba matsala ce wadda take shafa kowa da kowa saboda haka dole ne akwai zamana akwai wata hukuma da take hada maganin da za ta ba kowa ya sha ya warke kyakkyawan misali shine kamar a samu abin nan zuwan kwalara kaga ba kowa gidansa yake zuwa ya hada maganin shi ba da sha ba gwamnati ce da wanda abin ya shafa suke hado magani a bawa kowa ya sha ya samu sauki to haka wannan ma take so na farko dai shin tsarin gwamnatin najeriya ya yi daidai da tsarin da za iya maganin karancin abinci idan irin wannan ta faru misali akwai abubuwa da yawa da gwamnati take ko kuma abubuwa da ba ta lura da su misali na farko an ajiye isasshen abinci wanda za a bayar har zuwa wata damunar a cikin farashin da bai tada hankali ba idan wata damunar ta zo an yi wa manomi tsarin da zai samu kuɗin da zai noma domin a wannan damunan ya rasa jarinsa manomi yana da dubu hamsin ko saba'in ko ɗari ya noma eka ɗaya ko eka biyu azum an samu rashin ruwa ta mutu ga baki ɗaya to me tsarin da ake yi ya samu kuɗin da zai sake noma baɗi tunda an san daman ana kiran subsistence farmers daman daga hannu zuwa baki na suke zaune na biyu kenan na uku wani tsari aka yi domin ya zama na ba wai shekarar irin wannan sai ta zo za a yi tsarin ba tsarin da aka yi wanda yake har abadan abidina akwai wani shock absorber a ƙarƙashin mota wanda in ka shiga galan ba za ka yi tsalle ba barayin baka misali idan manomi ya shiga cikin wannan hali bana mu ɗauka ko wani tsari da ya fidda shi daga ciki zuwa baɗi to baɗin ma haka zai shiga a fidda shi baɗin ma wacce haka zai shiga a fidda shi babu wani tsari wanda zai tsaye da shi cewar ya tabbatar yana ji a ƙirjinsa cewar duk abin da ya samu shi yana da kyakkyawan kariya daga wani tsari da gwamnati ta yi ɗaya kenan to kariyar nan yadda take zuwa a ƙasashe da yawa da muka karatu kuma muka je mu gani takan zo ne a matsayin yadda ake ba da tallafi Malam Bello Abba kasai nan masanin harkar noma a Najeriya a tattaunawarsa da Haruna Shehu Marabar Jos. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. To ba da da fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman. Jihar Nasarawa da ke da lakabin gidan ma'adinai tana da albarkan ma'adinai ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa da suka hada da barite wanda ake amfani da shi wajen haƙar albarkatun man fetur da marble da ake saidawa a faɗin Najeriya. Jihar ta Nasarawa tana kuma da ma'adinan lead zinc da lithium ma'adini mafi daraja a faɗin duniya wanda ake haɗa makamashi da shi. Sauran albarkatun ƙasar sun haɗa da gawayi, gishiri, zinare da sauransu. To sai dai bayanai na nuni da cewa kashi saba'in na aikin ma'adinan da ake gudanarwa a jihar ana yin su ne da ƙarfin cin tuwo saɓanin yadda ƙasashen duniya da suka ci gaba ke yi. Kan haka ne gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce gwamnatinsa ta mai da hankali wajen gyara tsarin ayyukan haƙar ma'adinai a jihar ta yadda za a samar wa al'ummar jihar ayyukan yi. Jihar Nasarawa an santa da ma'adinai amma ma'adinanmu tun da aka kafa wannan jiha ana zuwa ne a kwashi ma'adinan kawai a fita da su wa'yansu ma ba su da lasin za su shiga su yi masu satan yin aiki ana kiran su illegal miners waɗansu kuma za su zo su yi ne legal miners in ne su kwasa su fita da shi ba wani kamfani guda ɗaya da aka sa a jihar nasarawa gaba ɗaya wanda zai shi ne zai rinka nika wannan ma'adinan saboda a ɗauki mutane aiki to saboda haka tun zuwa na kona na fara magana da irin wayannan kamfanoni na fara kuma kokarin irin wayannan kamfanoni su zo jihar nasarawa to allah ya bakin mu yanzu akwai guda uku na farko sun kusan ma kare kamfanin ma'adinan na ma'adinan da ake kira lithium shi lithium da shi ake electric batir uh, batir da kike gani batir din wayan telefon ne batir din mota ne batir din motoci ne wanda za su electric duka da shi ake saboda haka shi yana da tsada ne yanzu kuma Allah ya sa mu muna da shi da yawan gaske a jihar Nasarawa mm. to shi ne kika ga muka yi kokari muka zo da wannan kamfani to yanzu wannan kamfanin za su zo su kashe dala miliyan ɗari biyu da hamsin su gina babban kamfani wanda za su rinka markaɗa a ton dubu goma sha takwas a kowane rana a nan ƙasar a jihar nasarawa a local government na nasarawa karamar hukumar nasarawa haka yanzu akwai guda ɗaya wanda yake karamar hukumar uke su ma sun riga sun fara gini sun kusan karewa akwai kuma guda ɗaya wanda yake cikin garin nasarawa wannan yana kusa da uda gene akwai wanda yake cikin garin nasarawa duka lithium din suke yi bayan wannan a nan karamar hukumar awai akwai wanda suke yin zinc su kuma suna yin net su ma duka suna nan anan to su ma haka mun fara aiki da su a kokari na shine mu ga wayannan kamfanonin sun dauki ma'aikata misali shi wanda muka je jiya zai dauki ma'aikata ne dubu biyu da dari biyar wanda za su rinka aiki a cikin kamfanin sannan waɗanda za su rinka amfanin wannan kamfani mutane za su kai dubu goma sha biyar. Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule. A ƙa'ida, kafin kamfani ya fara aikin ma'adinai sai ya yi yarjejeniya da al'ummar yankin kan ayyukan ci gaba da za a yi musu. Garkuwan yankin Udege da ke ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar ta Nasarawa a Tahiru Ahmad ya ce yankin da yake sarauta na daga cikin wuraren da ke dankare da ma'adinai kuma kamfanoni da dama sun shigo suna gudanar da ayyukansu inda suke fita da miliyoyin kuɗi amma har yanzu dai sun samu ci gaban mai haƙar rijiya ne. Ba a ci gaba ko ɗaya in kin je primary school nasu wallahi sakin mana hawaye sakin tosaya mana. Hmm. In ta zaki duba ta bangaren ruwa zaki ci ah, ina ruwan sha wayannan wurare babu. wanda ya kamata a ce yau hanyoyi ruwa komi kamfanoni na su provide ma mutane mu saboda irin tukiyan da ake samu yanzu misali guda biyu zan miki hmm. ki je udage cikin garin udage inda chief don namu yake hmm. akwai kamfani china waje kamfani na bata yi ba ta kai shekara kusan ma sha ko ashirin a waje amma ki je waje ki je ga wani cika ba suka ba ma waje sai ci baya hanya man da aka yi mana daga mararaba zuwa ah, odu state government ya kai mana ba su mana hanya ba ba su mana makarantu ba ba ci gaba kamin a kasar mu abin da zai bada mamaki shine ya kamata a ce kafin kamfanin nan ta shigo ta zauna ta yi yarjejeniya da musamman ku da kuke masarautu ko kuma shugabannin al'umma na yankin ba a zauna an yi wannan yarjejeniya sannan kuma a tabbatar da cewa su kamfanonin nan sun cika yarjejeniyan da suka yi ba ba yi ba wasu kudi ma kaga an doki kudi mai yawa miliyon ɗari bakwai ka cewa an ba wai masu gona amma a cikin miliyan dari bakwai nan na tabbata miki masu gona da sun gule musu ko miliyan ashirin da biyu ko wani abu kadan kadan shikenan sauran kudin tsakanin lauyoyi da agent na wayan na mutane suna su ci wannan kuɗi. Idan aka ce gaba da shawara game da yadda al'umma za su amfana da harkokin ma'adinai da ake yi musamman a jihar Nasarawa me za ka ce? Duk wani kamfanin da aka zo har mai girma gwamna ya da ya zo ya kafa tubulin kamfani ta fara aiki a ƙasa Odigi. ya kira sarakuna waje na gargajiya ya kira mai martaba wasu a jiri sai kai kuma gwamna ka kafa kwamiti sai ce to kwamiti ku zo china ku zo wani zo me ya kuna sa muku sa rubuta sai gwamna kuma ya karbi takardar sai ba china da kanshi ya tabbatar kuma ya kafa kwamiti da kanshi da ya je ya gani wayana alkawaran da ya man talakoki daga saudi an bi hakkin hakkin gwamnati ne ta sa ido mm. ta gani abin da ya kamata ya ma talakan shi wanda bai karatu ba bai waye ba bai san yancin shi ba aikin gwamnati da ta karbi mishi yancin shi basarake a yankin udege kenan garkuwan udege a tahiru ahmad kamfanoni da dama ne gwamnatin tarayya ta basu lasisin gudanar da ayyukan ma'adinai a jihar ta nasarawa kamar yadda shugaban hukumar kasuwanci da zuba jari a jihar ibrahim adamu abdullahi ya mun bayani Eh, akwai kamfanoni daban-daban da gwamnatin tarayya wato ita ce take da dama a cikin constitution na ba da license eh, damar haka ma'adanai a jiha a yanzu akwai licenses da aka bada kamar wanda ake ce mishi mining license mining leases mm. uh, about sha shida da kuma small scale uh, mining lease uh, uh, ɗari da talatin da uku kamar na kananan mm, masu mm. haƙan ma'adinai eh, guda uh, nawa guda ɗari da talatin da uku Hmm. sai kuma wanda ake ce ma kwari leases uh, uh, talatin da takwas sai kuma uh, shi exploration licenses hmm. wato ɗari biyu da hamsin da biyar su wayannan kamfanoni sun kai guda nawa a ce gaba ɗaya adadin lasisin da aka bayar na haƙan ma'adinai. Wanda dai aka ba da a ka'idance sun kai wajen sun fi ɗari hudu amma ba kowanne ne suka shiga suke amfani da shi wannan lasan da ake aka ba su ba. So a takaice ainihin masu yin ainihin sarrafa ma'adinan ba mu san yakacin lambar su ba don ba mu muke mm. bada kuwa ba hmm. amma akwai da dama wanda suka bayyana kansu don suna son yi abin arziki kuma jiha ta ci arziki gwamnatin eh, ƙasa ma gaba ɗaya ta ci arziki. Amma ya zuwa yanzu eh, wani amfani ne za a ce wannan jiha ta kuta nasarawa ta samu a kan harkokin ma'adinai tun da na san dai ba yanzu ne aka fara ba. Sai dai mu ce ayyuka da ake ba wa matasa hmm. da mutanen gari a inda ake samun ma'adanan. Akwai haraji da ya kamata su dinga ba wa gwamnatin tarayya cikin harajin gwamnatin tarayya tarayya kuma za ta ba mu jiha 13% da rabitis kamar yadda ake bada na mai amma da yawansu kamfanonin nan ba su biyan wannan haraji don saboda ba a processing a ba a sarrafa su hmm. a nan kasan. da yawansu kawai hakawa suke sai su kai wani ƙasa don saboda a sarrafa shi yasa har yanzu ba a cimma burin da ake so babbar matsala da ake samu a wuraren da ke da ma'adinai a najeriya ita ce tsaro gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule ya ce sun ɗauki matakan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar a wani matakai aka sa domin tabbatar da cewa an samu tsaro mai inganci a waɗannan wuraren farkon zuwa na shekaru hudu da suka wuce sanda muka je muka yi magana da sojoji aka zo aka taimake mu shine aka kafa wani base na soja a wajen farkon abin da za a samu kafin a tabbatar an samu tsaro shine yanzu dai muna da shi a wannan waje muna da su kuma da dan dama a nan jihar nasarawa irin wayannan ah, super cam na na sojoji da na 'yan sanda. Mm. To shi yasa masu tsaron muke so har da 'yan ƙasa. Don haka muna da vigilante na musamman wanda ake ɗauka wanda ita wannan kamfani da take aiki za ta ɗauke su aiki. Kin ga su ma sun samu aiki to kin ga za su kare wannan waje. Masu sharhi na ci gaba da shawartar gwamnatin ƙasar kan ta mai da hankali kan haɓaka ɓangaren ma'adinai don rage dogaro da man fetur da ƙasar ke yi don samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan ƙasar da haɓaka tattalin arziki domin fitar da al'ummar kasar daga kangin fatara da matsin rayuwa da ya addabe su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulwahab Muhammad zai kawo muna shiri na gaba. Wasanni a takaice. mai saurare barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin labaran wasanni da ke zuwa akwatunan rediyoyin kuwa daidai wannan lokaci wanda ni abdulwahab muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa rahotanni na nuni da cewa a ci gaba da fafata da ake don neman samun cancantar shiga gasar kwallon kafa na duniya a shirar kasashen nahiyar afirka a jiya laraba kasashe takwas ne suka kece raini kasar rwanda da kasar zimbabwe sun tashi canjaras a yayin da kasar equatorial guinea ta ci kasar namibia ɗaya mai ban haushi fafatawa da aka yi tsakanin kasar habasha da kasar saliyo an buga duro ne babu wanda ta sami nasarar jefa kwallo a ragar yar uwarta sai dai kuma wanda aka yi tsakanin kasar dr congo da kasar mauritania an tashi dr congo din ta sami nasara da ci biyu babu ko ɗaya wanda aka buga yau alhamis tsakanin najeriya da kasar lesotho an tashi daga wasan kunnen doki hatani daga kasar trinidad da tobago na bayanin cewar wata kotun kasar a ranar litinin ta umarci tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallo na duniya fifa mr jack warner da biya kudi dalar amurka 222 mr jack warner wanda tsohon mataimakin shugaban hukumar fifa da aka dakatar da shi daga shiga harkar kwallon kafa har na tsawon rayuwa kotun ta ba da umarnin musawona da wasu abokan harkarsa guda biyu da su biya wani mai harkar kasuwanci mai suna krishna lala da ya ba wa jakwana bashin dalar amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar domin gina wata cibiyar kwarewa nasa mai suna jawa haviland center of excellence musa jakwana ya karbi wannan kudade ne a shekarar 2018 zai kuma biya bashin ne tare da kudin ruwa da ke haɗe da bashin. Kulob ɗin ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta goge tarihin da kulob ɗin Manchester United ta kafa a fannin kuɗin shiga na Premier League. City ɗin ta bayyana kuɗaɗen shigar da ta samu daga shekarar 2022 zuwa 2023 da ya haura fan miliyan 700. Hakan na nuni da cewa Pep Guardiola da 'yan wasansa sun samar da kuɗaɗen shiga da kuma harkar kasuwanci wa kulob ɗin. na fan miliyan 712 da hakan ya goge fan miliyan 648 da club din manchester united ta yi kirarin samu hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ta gabatar da sunayen mata masu wasan kwallon kafa su guda 30 da aka zakulo su daga kasashe daban-daban na nahiyar afirka domin karama wanda za a zaba a matsayin gwana ta gwanaye a fagen murza na nahiyar afirka don samun kyautar kofin Ballon d'Or wanda za a gudanar a ranar 11 ga watan gobe a kasar Morocco. Mata 'yan Najeriya sun fi yawa a cikin waɗanda aka zaben don gabatar da sunayensu. A ciki akwai 'yar wasan gaba Asisat Oshola da Rashidat Ajibade, Uchena Kanu, Chiamaka Nadozie, Osinace Ohale, Tony Pine da da Christy Uchebe, Abdulhab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya. Toma da la'agai da Abdulham Muhammad da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti hamsin da kusan takwas. Yanzu ko ga Maryam da labarai a takaice. To a takaice a yau Alhamis kasar Isra'ila ta umarci Falasɗinawa su fice daga wasu garuruwa hudu da ke kudancin Gaza lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila a baya suka shaidawa mutane cewa za su iya zama. Isra'ila ta watsa wasu takardan gargadi ta jirgin sama a cikin dare, tana faɗawa farar hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Kuza da Abasan da kuma Karara da ke gabashin iyakar kan Yunis babban birnin kudancin ƙasar. sojojin isra'ila dai sun ci gaba da gudanar da sintiri a ciki da kewayen asibitin shifa da ke gaza inda suka kai samame da safiyar jiya laraba suna farautar mayakan hamas A jiya Laraba kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa manufofin gwamnatin kasar na tura masu neman mafaka zuwa Rwanda don fara aikin neman mafaka ya sabawa doka. wannan hukuncin wani babban koma bayan siyasa ne ga prime minister rishi sunak wanda ya dauki batun dakatar da jiragen ruwan bakin haure a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa gaba a lokacin da ya karbi ragamar shugabanci a watan oktoban bara Birtaniya ta kulla yarjejeniyar shekaru biyar ta dala miliyan 150 da da a watan Afrilun 2022 domin tura masu neman mafaka da ba a bayyana adadinsu ba da suka isa kasar ta teku cikin kananan jiragen ruwa zuwa Kigali. To ba sauraro da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki daya. sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taimaka mini muka gabatar da wannan shiri sai kuma julie Lazarus gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da ba injiniyan mu ta wannan dare wato kila williams baba ya kuma ne daga nan birnin washington nake muku fata alkhairi wassalam